Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya sama gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa wasu ƙungiyoyin fararen hula sun gudanar da wani jerin gwano ɗazu-ɗazu a nan ya mai. akwai mu da bayani kan wani proje mai suna arbar a palabar da aka kaddamar a yau za mu je tawa da maraɗi domin shin yadda ake shirye-shiryen kwamfutar koko gargajiya karo na 38 da za a soma nan da kwanaki kaɗan a birnin tawa a shirin musamman muna ɗauke da bayani kan wani taron horar da masu gabatar da shirye-shirye na redukan karkara dangane da rigakafi da faɗawa cikin matsalar karancin abinci. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a yau ne wasu ƙungiyar fararen hula suka gudanar da wani shirin gwano tare da taron gangami. Wannan zanga-zangar lumana ta soma daga Place Tumo ta kuma kammala a dandalin fahimtar juna wato Place de la Concertation a gaban Majalisar Dokoki ta ƙasa. Sanusu Laminu Muhammad, mamba a kwamitin tsare-tsaren wannan shirin gwano, ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. Yau ƙasar nan kowa ya san babu lakol, babu likita, babu aikin yi. masu sana'a ma wanda suke kasuwanci kowa ya ga yadda aka wargaza kasuwancin mutane a cikin ja'irorin Nijar shine yau muka huto mu nuna bakin cikinmu saboda mu huto mu yi jerin gwano mu ce ba mu yarda ba da yadda ake wannan harakar kowa yau ya ga yadda yau mutane suke wahala a cikin ƙasar nan kowa ya san ta yi tauri alhamdulillahi yau insha Allahu za mu bi ta hanyar demokradiyya mu gwada ma wa'innan mutane yadda suke mulkin 'yan Nijar ba daidai ba ne mulkin mallaka ya huce yau mulki ne ake na demokradiyya da mulki bisa kan ka'ida da doka yadda ake ma kundin tsari ake karya ba gaba to shi yasa yau muka huto alhamdulillahi yau kowa ya gane Yanzu kuma za mu je birnin Doso domin kawo muku wani bayani dangane da matsalolin rayuwa da malaman makarantar 'yan kwantaragi ke fuskanta a sakamakon rashin samun alawus na watanni da dama. A bara, Abubakar Sido ya kasance malamin makaranta yan ragi a Doso, amma tun wani lokaci Alatilas ya rungumi wata sana'a, wato sana'ar kabu-kabu ko a caɓa, ga kuma bayanin da ya yi wa wakilinmu Dauda Hassan. Kamar yadda kuka sani yanzu babu alawus kuma lalurori sun yawa kamar haya abinci sauran bukatun iyali maganar ruwa da wutar lantarki kaka za a rayu a wannan hali tunda farfaro na sabo ne kuma na hada dukkan takardun da ya kamata a yi daga nan ne sai na fara da farko dai abin yana da yar wahala saboda ban yadda harakokin suke ba ban san yadda harakokin suke ba don haka nake ga samun wahala wahalhalu idan aka yi la'akari da kudaden da nake samu lokaci zuwa lokaci sannu a hankali sai komi ya fara tafiya daidai wannan aiki shi ya taimaka min nake gudanar da harakokina yanzu haka bai wuce wata hudu ba da matata ta haihu ba don nake wannan harakar ba ai da an ganni ina barace-barace a ganni nan a ganni can gaskiya ina da kira da zan yi ga abokan aiki na malaman koyarwa idan ba dan aikin nan ba da na halarci dukkan wasu abubuwa abubuwa da suke yi da ya shafi aikinmu kuma ina tambaya in yajin aikin bai shafi gurin aikina ba koyarwa aikina ne eh, jama'a ma'aikatar magajin nan gari na yamai sun shiga wani sabon yajin aiki na kwanaki biyar tun ran litinin da ta gabata jama'an na neman hukumomi su biya su bashin albashi na watanni shida hassan garba sakatare janaral na kungiyar ma'aikatan reshen shiyar yamai ta hudu ya yi wa nafisa adamu karin bayani ta wayar tarho. Jackson matsalar da yan meri suke cikin ta eh, matsala ne rishin biya kuri ba ku gani kwana ɗaya biyu har wata shida ba a biya mutum ba akwai soli suna gidajen haya akwai wani yana ta yana cikin bashi wa yau yau ne ya ga mutum da ka ta wajen shi ba wata shida yana baka bashi da ke ba da abu ko ɗan uwanka ne mu abin da muke roƙo wajen gwamnati muna roƙo saboda Allah da Annabi a jibi hanyar da za a yi a biya mu ba mu ga hanyar da muka gani ta mutum ya ji aiki ne saboda gari mai ainihin yan meri ne mu ba min kamar kin ji wa'ancewa da suke zo su sa kudi zuwa da gari ana kone gari ana wani kwashe-kwashe a gari namu ne ya kamata mu gama a gyara gari mu ba mu ba ka buga mu cikin ka wuka kai kirari ba mu da labarin komi yau za su ba mu gobe za su ba mu ba mu da labarin komi in Allah goda mu ra'atin kuma za mu koma wala aiki yanzu mu koma wala aiki za mu ta wajen abokan aikin namu wanda suka zaɓe mu mu yi magana to yanzu ga yanda take kaka ya kamata a yi Hukumar mayakan sama na ƙasar Amurka da ke Agadez ta ba da kyautar teburukan zama 250 a makarantar mai manga umara da ke Agadez ɗaya daga cikin makarantun kwaleji na farko a jihar. Shugaban makarantar Hassan Erve da hukumomin jihar sun yaba da wannan kyauta. Bikin ba da wannan kyautar ya wakana tare da halartar sakatare jeneral na jihar ta Agadez da kuma hukumar soja na Amurka. Larabar a Falabar sunan wani proje kenan da ministan kula da sabon sabunta lumfashin al'adu ya kaddamar a yau. Gurin wannan proje shine samar da wani shiri na tattaunawa da juna cikin fadodi da dukkan wuraren taruwar jama'a da sauran yankunan kasa domin ganin an samu ci gaba tun daga tushe. An dai riga an gwada irin wannan proje a kasashen waje musamman a birnin Ran na kasar Faransa. Wani sakamako ake jira daga wannan proje ga minista Asumana Malam Isa da amsa. mun yi wani tunani za mu yi a kawo eh, al'ummar Nijar ko wani nashi bangare ya kasance an samu filaye kamar fadodi kamar gurkuman fenomene ya kasance da a zo ana zaman banza ana shan shayi ko wani bi ana cece kuce ya kasance za mu samu irin wayannan fadodin a zamna ana eh, nazari kan yaya ne rayuwar Nijar ta kasance eh, rayuwar jiha ko rayuwar komin ta kasance musamman ma ya rayuwar kasa menene ya kamata a ci ko wani ya kana shi gudunmawa shine muka ce ma'arub al a sulunce irin fadodin nan ne na dawa wanda kuka sani rilin sarako ne ko kuma a cikin gari akwai manyan manyan itace karkashin waɗanda ake zawa a zamna ana ba da labarin abun da ya wakana a cikin ƙasa abun da ya wakana a cikin gari to shine muke son mu dauki koyo kan shi mu ba da damar cewa nan 'yan Nijar sun samu irin waɗannan filayen waɗanda za su eh, dangance da ayyukan da muka mu a matsayin mu na eh, na Minister de la Renaissance Culturelle mu cika gaba da wannan hirarrakin har mu ɗauko shawarori irin waɗanda za su yi masu ma'ana mu wallafa su a zo a yi amfani da su saboda ci gaban kasa shine yasa muka yi wannan taron na yau dangane da shirye-shiryen balar koko gargajiya karo na 38 da za a gudanar daga 25 ga watan Desamba na 2016 zuwa 3 ga watan Janairu na 2017 a Tawa, gwamnan jihar ya isar da wani sako zuwa ga al'umma a yau da safe. Mutane sama da dubu biyu ne za su bakunci garin na Tawa. Saboda haka gwamnan jihar wato Abdulrahman Musa ya yi kira ga al'ummar Tawa da ta yi wa baƙi kyakkyawan tarbo kamar yadda abin ya kasance a yayin sallar agadar sakni. duk wanda suka je za su shaida muku za su ce muku sun ga abin da 'yan agada suka yi kuta suka yi da fifi maza da mata da kowa da kowa kuma aka yi wannan wasan lahiya a ƙari lahiya to abin da muke so mu ma a tawa haka ne kowa ne da za a yi kenan mu da muke muku ku kama mu ku kama ma jihar mu kowa ya kawo ya sa hannun shi ba mu koma mu ce shawar jihar mu ce a lokacin akwai lokacin da ake gwada lalle tawa jihar muke kamar cikin wa'annan fannin wannan dan mutane fiye da dubu biyu zasu su zo kwana goma za a yi kokowa kenan kiran da nake muku mutane su kama tashi wannan shine kiran da nake so kama mu ne mu ne allah ya huda mu kunya gwamnan jihar tawa kenan a hira shi da mu na tawa din abdullahi ausuk daga nasu bangare yan kokowa gargajiya na jihar maradi na kimtsawa domin fuskantar wato wasannin kokowa gargajiyar na tawa inda a halin yanzu yan kokowar su goma sha shida da aka zaba ake yi wato aka zaba ake ta yin training ga yau watanni ɗaya kenan daraktan ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki ta jihar maradi sale dangali ya yi wa wakilinmu muhammad mamman karin bayani Actuellement, les sont dans cette phase. A halin yanzu mun kebe kokowar mu a wani wuri, muna kula da su. A yayin da rage kwanaki uku zuwa hudu maɗaga muna nan muna ɗaukar matakai a hukumance domin ganin cewa tawagar mu ta isa tawa ba tare da wata matsala ba. A halin yanzu babu wata matsala dangane da shirye-shirye, domin yan kokowa suna cikin yanayi mai kyau sosai. Yau wata ɗaya kenan da muke kula da su, saboda haka muna iya cewa sun riga sun kimtsa ba wata damuwa. Pouvons dire que le moral de ces lutteurs haut. ma'aikatar sima mai kula da bada labarin farashin cimaka a kasoni ta bayyana cewa farashin wasu albarkatun gona ya sauka a dukkan kasoni wato na ƙasa wannan bayanin ya fito ne a rahoton sima na watan oktobar da ya gabata ga kemu amadu da da cikakken bayani Yanzu haka farashin abinci na cimaka da suka hada da masara da hatsi farashin yayo ƙasa da kashi biyar zuwa uku cikin ɗari. Abin da ya shafi dawa da shinkafa su kuma ya sabako da kashi hudu cikin ɗari su sakamako na watan Oktoba da ya gabata. Misali ga wake farashinsa wanda ya yi ƙasa sosai a garin Dunga yankin karkarar Zandayar inda ake samun sa a jakka bakwai da dala hamsin na sefa. Sako mai nauyin kilo hamsin wanda ya yi sama wanda farashinsa ake samunsa a jikka hamsin da biyar dala hamsin na sefa a garin Ingal yankin karkar Agades. Sannan kuma sai farashin faburon ɗanya tare da shinkafa wadda ake ɗaukowa shi kuma ya yi sama a cikin wata da ya gabata a cewar rahoton Bangaren shinkafa farashi ya yi ƙasa da kashi hudu cikin ɗari a cewar sabon rahoton inda sako mai nauyin kilo hamsin yanzu yake a jikka goma sha takwas saɓanin goma sha tara shekara a baya. Rahoton na shekaru biyar da suka wuce ya bayyana cewa farashi na dai ga ragewa ga dukkan kayayyaki na albarkatun gona. A cewar ma'aikatar mai kula da farashin kayayyakin albarkatun gona Sima, mahimman farashin kayayyakin na iya ci gaba da sabka akwai su a ko'ina cikin kasuwanni. A gaida ke mu Amadu yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye isi ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe da ɗaya sai shirin namu na musamman. Masu gabatar da shirye-shirye na rediyon karkara na jihar Tilibiri sun soma karɓar wani horo jiya a nan ya mai. wato horon ya jibanci faɗakarwa dangane da tsarin yin gargaɗi a game da matsalar abinci a Nijar. A tsawon kwanaki biyu za su karu da dabaru na yadda za su baiwa al'umma labari domin su tsara kansu su kuma guji almubazaranci da suke yi da abinci idan suka sami albarkatun gona mai yawa. Gungu Muhammad Dantani ya tattauna da Salu Zeka ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan taron horo. to madalla ga dai akwai eh, yan jarida dama da kuka kirayo kuka ba su horo ko menene dalilin wannan ba da horo dalilin ba da wannan horo shine wannan kungiya da nake ce maka kungiya ce mai aiki don ta kawo agaji don mutane kamar a lokacin da ba su samu abinci ba zan kasan matsalar nan kasan mu rishin abinci eh, yana zakuwa kaman in ba a yi ruwa ba ruwa bai isa ba kamar damana ruwan damana bai isa ba koko in kuma ruwa ya ci wani ammaji na mutane ka gani ba su samu abinci kenan wannan kamfani namu shine ke neman waɗanda ne mutanen ga suke cikin niger ya samu ya agashe su don kasu abin kan yunwa ta kama su wannan kamfani ba kowa ya san shi ba ba kowa san shi ba wani wana kamar su radio communautaire ba su san shi ba eh? da yawa ba su san shi ba don mun ku zo don mu gabatar don su watsa labarai da wannan kamfani akwai shi kuma su taimaka mu wannan kamfani shi kuma ya gabatar da aikin shi shi yadda ya kamata a cikin ƙasa. Wani kira gare ka zuwa ga wannan 'yan jarida bayan sun ƙara wannan ɗauka horo? To, e, kira wanda a gare ne, ka yanzu da mun kai hira da su, lalle ga ƙungiya da ya kamata su aiki cikinta amma ba son da ita ba su ma sun ga inhwanin eh, wannan kungiya suna son su shiga cikin shi zan kungiyar eh, ta ba da labari ce cikin yawancin aikinta saboda eh, yawancin aiki a samu ina ne adda matsala cikin Nijar kamar a huska abinci da sauransu kuma a san suwa ne abun ya shahwa waɗannan radiyoyi suna in su kama ma wannan kamfani namu su watsa labari kuma su samu muna labari shine muke son waɗannan gidan radiyo abinda muke kira gare su su zo saboda akwai kungiyoyi na nan ga akwai yamai akwai cikin region duka suna da akwai cikin department duka akwai da cikin komin akwai da cikin saran garuruwa akwai yan kananan komiti da aka ce ma scaperio komiti na gaugawa zan ka zuwa wajen su su nemi labari su kuma su kama musu saboda yan abin radio communautaire suna musu watsa labari waɗanda nan cikin gari ko ka bai wuce ga gari amma in ka abin ka ga mutumin radio communitar shi ma ya san dabarar da za shi yanda kowa gashi shi wannan a kira namu su tai wajen waɗannan kwamiti su ma su samu abin ga su samu labari su ma su kama su cikin aikin su madalla masu da wanda muka karshen labarin namu na mulkin yau a huta lafiya